masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari namu mai albarka na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau tara ga watan Rabi'u sani hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam a 1441 wanda kuma yake daidai da shida ga watan sha biyu shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir suratul baqara wannan shine majalisin mu na 192 a tafsirin wannan sura gabanin mu shiga a ci gaba da tafsirin aya ta 231 da muka fara akwai rashi da muka yi a wannan majalisi a jiya Allah ya yi wa ɗaya daga cikin dattawan wannan masallaci rasuwa wato malam isa suleiman malufashi da yana nan koyaushe muna tare da shi don masu zama a gaba-gaba sun san shi allah ya masa rasuwa jiya hakanan daga cikin mahalarta wannan majalisi namu da allah ya rasuwa a jiya kwa alhaji jamilu safana shi ma allah ya masa rasuwa sa su a addu'a Allah subhanahu wataala ya yafe musu yadda zai zafarta musu Allah ya karbi kyawawan ayyukan su ya yafe musu kurakuran su Allah ya haskaka kaburburan su ya yalwata musu makwancin su wanda ya sanya aljanna ce makomar su abinda suka bari kuma a baya Allah subhanahu wataala ya alkinta masa su ubangiji ya inganta musu bayan su ah, sannan kuma akwai sanarwar taimako da aka saba bayarwa na kwamitin sautul haq sati mai zuwa insha Allah muna fatan yan uwa za a ci gaba da taimakawa akwai wanda suke turowa ta akawun da muka bayar a nan masallaci Allah subhanahu wata'ala ya saka kowa da alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya sa musu a mizanin su na ayyuka Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Yan abu ne a ta'ala ya ce wa idan nisa kuma idan kuka saki mata wa balagna ajalahunna suka kusa cika wa'adin iddarsu ko hunna bi maruf to idan kuna son su sai ku rike su ta hanyar da ta dace da shari'a aw sarrihuhunna bi ma'ruf ko ku su kyale su su kammala iddarsu ta hanyar da ta dace da shari'a wala tumsikuhunna diraran kada ku rike su domin cutarwa li ta'tadu dan ku keta da iyaka wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsa wanda duk ya aikata haka to lalle ya zalunci kansa wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada kuma ku riki ayoyin Allah abin izgili ku نعمة الله da Allah ya yi muku? وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة da abin da ya saukar muku na alkur'ani da hikima ya izukun bihi yana muku wa'azi da shi wattakullaha ku kiyaye dokokin Allah ku kiyaye dokokin Allah wa'lamu anna Allah bi kulli shay'in alim kuma ku sani Allah masanin komai ne wannan aya mun ah, yi a cikin tafsirin zama da muka yi wanda a ciki ubangiji subhanahu wata'ala yake magana da mazajen da suka saki matayensu har matan suka kusa kammala iddarsu to anan dai Allah subhanahu wata'ala yake ƙara jan hankalinsu cewa idan suna son matansu har yanzu akwai damar su dawo da su su ci gaba da zama da su amma ta hanyar da ta dace wato ta hanyar ba wa kowa hakkinsa ta hanyar kula da haƙoƙinsu ba tare da cutarwa ba shine fa amsi ko hudda ku dawo da su su ci gaba da zama a karkashin ku bi ma'rufin amma ta hanyar da ta dace da shari'a ko hunna bi ma'ruf ko kuma ku kyale su su kammala iddar su ta hanyar da ta dace wala hunna diraran kada ku rike su da niyyar cutar da su ma'ana kada ku dawo da su ku hana su kammala iddarsu su bayan sun kusa su kare domin ku cutar da su kamar yadda ya ta faruwa a zamanin jahiliya da ma farko-farkon musulunci ga waɗanda ba su fahimci ko kuma kafin wannan hukunci ya sauka suka rike mata ko suka dawo da mata bayan sun kusa gama iddar su sannan su sake sakin su don su fara idda daga farko da haka maimakon ta yi idda a cikin wata uku ta gama sai ta ɗau dogon lokaci yana mayar da ita yana sake sakinta watakila har ta share wata tara tana yin idda Allah ce wa man yaf'al zalika wanda bi yayi haka wato ya aikata irin wannan faqad zalama nafsa to hakika ya zalunci kansa ya cuci kansa domin abin da yayi karshe shine zai girbi mummunan sakamakon aikinsa haka duk wanda ya zalunci kansa duk wanda ya zalunci wani to ba wani kaɗai ya zalunta ba ya zalunci kansa wato har kansa ma ya zalunta mutum zai iya zaluntar kansa ba tare da ya zalunci wani ba kamar mutumin da zai bar wani abu na wajibi da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta masa yake aikata shi ko ya aikata shi ba daidai ba wannan ya zalunci kansa amma kuma bai zalunci kowa ba amma wanda duk zai zalunci wani to ya zalunci wanda ya zalunta kuma ya zalunci kansa musamman ma a sha'anin mace wanda duk ya zalunce ta to cutar ba a kansa kaɗai za ta tsaya ba a kanta kaɗai za ta tsaya ba shi ma sai ta dawo kansa saboda akibar wato zalunci ba ba wato ba ta ba ta tafiya ba ta saraya wato ubangiji na iya saurara masa amma kuma ƙarshe sai ya kama shi da wannan da wahala ka ga azzalimi ya gama da duniya lafiya to in dai har ya zalunci wani to sai kaga wani abu na a kibar wannan zaluncin ya biyo baya ko da kuwa an ɗau lokaci shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala a ayati llahi huzuwa kada ku riki ayoyin Allah da izgili wato kada ku sanya waɗannan hukunce-hukunce da Allah subhanahu wata'ala ya saukar manya-manyan hukunce-hukunce da suka danganci rayuwar aure ko zamantakewar aure da abin da ya shafi saki da kome da idda da ire-iren waɗannan hukunce-hukunce manya da Allah yake bayanin su kada su zama abin izgili abin wasa a wajen ku babu ba sha'anin wasa bane a nan izgili yana nufin ku ji an abin da ake karanta muku na hukunce-hukuncen amma ku yi biris ku ki aiki da abin da kuka ci ku ɗauke su ba komai ba ku daina wannan hukunci da ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya muku wannan yana daga cikin izgiri da ayoyin Allah izgiri da ayoyin Allah ba lalle sai ya furta da baki ba a'a ya ji ana karanta masa ayoyin Allah ana gaya masa hukunce hukunce amma kuma ya yi buris ya ɗauka kamar da wasa ne ubangiji subhanahu wata'ala bai saukar da waɗannan ayoyi dan wasa ba ya saukar da su bil haƙƙi da gaskiya da gaskiya ya saukar da su kuma ya saukar da su ne domin a yi aiki da su ba dan kawai a karanta a wuce ba ayatin lahi a nan ana nufin hududullah ana nufin iyakokin Allah ana nufin bayanin da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ta yi na halal da haram saboda haka mutumin da zai ji waɗannan bayanai sannan kuma ya watsar da su yake aiki da su ko sa kafa ya take to wannan ya riki waɗannan ayoyi abin izgili ko da bai furta da baki ba amma a aikace ya yi izgili da ayoyin Allah saboda haka saki yana daga cikin hududullah yana daga cikin iyakokin Allah yana daga cikin hukunce-hukuncensa hukunce-hukuncen da Allah subhanahu wata'ala ya inganta bayaninsu a cikin littafinsa saboda haka baya halatta wani yayi wasa ko yayi izgili da sha'anin saki a jahiliya larabawa su rika wasa da sha'anin saki mutum sai ya ce ya ce wa ya saki matarsa ko ya ce ya dawo da ita in an tuntube shi sai ya ce a ai da wasa yake izgili yake Allah subhanahu wata'ala ya hana su wannan ce wala tattakhizu ayati llahi huzwa ubangiji ya kirawo wannan hukunce hukunce shi ayoyin Allah ne dan ka kara jin girman eh, lamarin ka ƙara daukar su da muhimmanci ka ƙara daukar su da girma wato ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah al-Hasan al-Basri ya yi ruwaya daga Abu Darda yana cewa kanar ar-rajulu fil jahiliyyati كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول إنما طلقت وأنا لاعب mutum a lokacin jahiliya sai kawai ya bushe iska ya ce ya yi saki in aka tattabe shi ya ce ai da wasa nake wa kana ya atiku wa yanki wa ya kolo kuntu la'iban ko ya dubi bai wasta ko bawan sai ce da yan tashi in an yi magana ya ce ai da wasa yake ba daga keke ba ko ya ba da aure ya ce ya aurarwa da wani yarsa wacce take karkashin ikonsa haka zube shi ce ai da wasa yake to ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce man tallaka aw harrara aw nakaha aw ankaha fa zama annahu la'ibun fa huwa jiddun duk wanda zai zai yi saki ko ya yanta ko ya aura ko ya aurar sannan daga baya ce da wasa yake to ya zama gaske wannan abin da yayi gaske ne ba wasa ba don haka malamai da dama suka kai kaito ijma'i cewa an yi ijma'i akan dukkan wani wanda zai yi saki ko da wata ne sakin ya tabbata saboda wannan domin wannan izgilin ko wannan wasan da zai yi ba zai canza komai ba ila iyaka dai zai zamo mai laifi yayin da ya wasa da wani hukunci daga cikin kuce-kuncen Allah ya yi laifi amma abin da ya yi ya zartu wannan laifin da aka ce yayi ba zai hana sakin ya tabbata ba saboda haka sakin ya tabbata wai hadisi da ya zo a cikin sunan abi dawud da jami'ut tirmidhi da wasu daga cikin littafan sunna daga afa daga yusuf ibnu mahaf daga abi huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikahu wat-talaqu war-raj'a abubuwa uku wato hunna jiddun gaske ɗinsu gaske ne sannan wa hunna jiddun gangan ɗinsu ma gaske ne su ne abubuwa guda uku aure da saki da kome zarar mutum ya ce ya aurar ma da wani yasta wancan ya karɓi auren shi kenan ta zama matarsa in ya so daga baya a zo a yi magana sadaki a zo kuma a sanar da jama'a su shaidu ko ta aure ba wai lalle sai ya kasance nan take ba ba lalle sai ya kasance abin da yake wajibi shine al'ilan mutane su san wane ya aure wance ko wane ya aure wane yarsa ko kuma wata wacce ke karkashin sa wannan shine abin da yake wajibi amma ina yin auren daga baya a tarar sai yasa in aka zo daurin aure ba lalle sai an tambaye jama'a kun shaida ba don waɗanda suka zo daurin aure ba shuhud bane wannan i'lan ne shuhud shi samu wasu shaidu guda biyu ko uku adalai amma idan aka taru irin haka ai ya wuce kuma magana shaida ka maganar ka shaida baka shaida ba ba ta taso ba to ka isa ka ce baka shaida ba in ka ce baka shaida ba sai me eh ka wannan halarta ce kuma ka halarta ka gani a gaban ka aka yi ka baka isa ka ce ka musa ba ai ba ai ba hmm? to wannan duka ba ba tolas bane don haka idan ko cikin wasa ko a wata wani ya ce na zo ka auren min yarka ya ce na auren maka ya ce to alhamdulillah shi ke nan aure ya tabbata eh, in ya so in ba ka yi niya ba sai dai ka lallabe shi kuma ya saki amma dai eh, ka lallabe shi ya saki kuma ta zama ba zaura eh, wani hadisi ya zo ta hanyoyi daban-daban da kowace hanya tana da wata illa cikin isnadinsa amma hadisi ne bi majmu'i turuqihi malamai da yawa sun sun hassana shi kamar Tirmidhi kamar Khattabi Ibn Hajar har zuwa Sheikh Nasiruddin Al-Albani wasu daga cikin malamai ma sun sa hashi kamar Ibn Jarud kamar Al-Hakim a cikin Mustadrak razzaq a cikin Musannaf ya fitar da riwaya daga Ibn Jurayj daga Ata yake cewa man naka hala'iban faqad man nakaha la'iban aw la'iban faqad jaz wanda duk ya bada aure ko ya aura cikin wasa ko yayi saki cikin wasa to ya tabbata saboda wannan saki ya tabbata ibnu abdul bar cikin al-istizkar yana cewa malamai ba su yi sabani ba akan wannan cewa duk wanda yayi saki ko yayi aure cikin wasa to wannan ya tabbata mas'ala ce da babu wani sabani a tsakankanin malamai sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به كما كتنا نئمر كتنا نئمر ku tuna ni'imar da Allah ya abin da ya saukar muku na littafi da hikima yana muku wa'azi da shi wato Allah subhanahu wata'ala yana jan yana ƙara jan hankalin musulmi cewa tuna da irin ni'imomi dimbin ni'imomi da ya musu waɗanda ba za su yi lissafi ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha duk irin yadda ka kai ga iya lissafi da kididdiga ba za ka yi kididdige ni'imomin Allah ba to ku tuna waɗannan ni'imomi da yayi muku daga ciki akwai ni'imar musulunci <coughs> da abinda musulunci ne ya kunta na hukunce hukunce manya manya wanda suka danganci rayuwarku da abinda suke kunshe da shi na jan hankalin ma'aurata na su ƙara fahimtar juna in suna so su ci gaba da zama tare ko kuma in har rabuwa za su yi to su rabu cikin mutunci wannan duk suna daga cikin hukunce-hukuncen da cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi a cikin abin da ya saukarwa bayansa ya saukarwa musulmi ya ƙara jan hankalin ma'aurata idan har za su yi su fara fahimtar juna to su jaddada fahimtar juna idan kuma rabuwa ce saboda zaman takewar ta gagara to su yi rabuwa cikin mutunci ba tare da cin mutuncin juna ba Allah subhanahu wata'ala ya umarce su da su tuna ni'imar Allah su tuna ni'imar Allah ta hanyar su kudirce cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya musu ni'imomi wato su tuna ni'imar Allah bi qulubihim da zukatansu ta hanyar itirafi sai da cewa abin da suke rayuwa a cikinsa ni'imomi ne na Allah subhanahu wata'ala kuma bi kun min ni'matin fa min Allah sai da cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya musu wannan ni'imomi sannan kuma su furta da da harshen su dan su yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala a ji su suna gode wa Allah subhanahu wata'ala akan ni'imomin da ya musu waɗanda ba za su lissafu ba sannan baya ga haka su yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala a aikace i'malu ala da'uda shukra ku nuna godiyar ku har ila yau a aikaci saboda ka wakuru ni'matallahi alaikum anan ya ya kunshi zikrul lisan da zikrul qalbi da zikrul jawarih duka gangar jikin mutum tun daga zuciyarsa har zuwa sa har zuwa gangar sa su su rika tuna ni'imar Allah subhanahu wata'ala da ya yi musu don haka duk wanda kaga yana izgili da ayoyin Allah subhanahu wata'ala to babu shakka ya manta ni'imar da Allah ya masa ne wanda inda ya tuna ni'imar Allah da ya masa to da wannan ni'ima za ta tashi girmama wanda ya masa ni'imar duk sanda ka tira ni'ima ka tuna kuma wanda ya maka ita to ba za ka yi izgiri da abin da ya aiko maka ba za ka girmama shi saboda ka Allah subhanahu wataala ya tunatar da dan adam ni'imar da ya masa ya kuma nuna masa cewa ya rika tunawo ya halarta wannan ni'imar a zuciyarsa domin ya rika halarto haibar ubangiji tare da shi wanda wannan haibar tare da shi za ta sa ya gode wa Allah subhanahu wataala sannan kuma ba zai yi izgili da hukunce hukuncen Allah ba saboda babu mai izgili da hukunce hukuncen Allah babu mai izgili da hukuncen hukuncen shari'a sai wanda yake yamanta ni'imar da Allah ya masa baya halarto girman Allah al-mun'im shine zai sa shi ya rika izgili da wasu daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala kamar wannan ubangiji subhanahu wataala ya hana cewa kada ku yi izgili sai kuma ya gaya muku abin da zai sa ku guji izgili da ayoyinsa shine ku rika tuna ni'imominsa ko yaushe kuna tuna ni'imomin Allah subhanahu wata'ala don haka dukkan wani abu da ya zo muku daga wajensa to za ku ɗauke shi a matsayin wata ni'ima ce gagaruma wacce za ku yi wa Allah godiya akan ta ba za ku yi izgili da ita ba kuma mafi wato girman ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya bayinsa shine wahayin da yake saukarwa annabawansa ba mafi girman wahayi da yi wa annabawa shine wahayin da yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine mafi girmar ni'ima da Allah da da dan adam ya samu a bayan kasa duk wata ni'ima ko ba bayan wannan ce duk wata ni'ima bata kai ni'imar wahayi da Allah subhanahu wataala ya yi wa manzon sallallahu alaihi wasallam ba wannan wahayi kuma ya kunshi littafin Allah alqur'ani wanda muke karanta shi koyaushe haka nan ya kunshi sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama wacce ta kunshi hikimomi da yawa ta kunshi hukunce hukunce da yawa ita ce abinda alkur'ani ya kira hikima wanda a cikin hikimomin da suke cikinta suke cikin alkur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai hikimar kwadaitarwa ko kuma hikimar tsoratarwa akwai hikimar kwadaitarwa ga aikata alkhairi da kuma tsoratarwa ga aikata wani abin da yake mara kyau ne ubangiji subhanahu wata'ala har kullum a cikin alkur'ani da kuma abin da ya zo na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gargadi yana nasiha yana jan hankali yakan kawo abin da yake kwadaitarwa ne domin wannan ya lausa zukata su ji cewa za su so alkhairi domin ga irin abin da yake cikin wannan alkhairi ko kuma wani alkhairi ya kunsa haka nan yakan tsoratar da su domin wannan tsoratarwar za ta tsawatar musu su guji abin da yake sharri ne domin zai cutar da su sauraka babu wata ni'ima da Allah subhanahu wataala ya wadan adam wacce ta kai ni'imar musulunci da ni'imar wahayi wanda su ne alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda aka ambaci littafin Allah kawai ba a ambaci hikima ba to sunnar annabi ta shiga inda aka ambaci kiyaye alkur'ani inda Allah yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da azzikir al'kur'ani ko mu za mu tsare shi da sunnar annabi ta shiga nan wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim sunnar annabi ta shiga nan domin Allah subhanahu wata'ala ba zai kiyaye al'kur'ani ba sai idan ya kiyaye ma'anoninsa ya zanto ma'anoninsa suna nan ga wanda duk yake so ya samu shiriya Allah ya sifanta alqur'ani cewa shiriya ce ga masu tsoron Allah hudal lil muttaqin إن هذا, إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم wanda duk yake son ya samu wannan shari'a zai same ta to ya zan ma'anonin alqur'ani sun ɓace ya zan ba za a iya gane abinda alkur'ani yake nufi ba ta hanyar ɓacewar sunna to kaga ba kiyaye alkur'anin kansa ba domin amfanin kiyaye shi shine addinin musulunci ya ci gaba tunda shine addinin da zai dore har zuwa tashin alkiyama babu wani annabi za a sake sa aikowa to yana daga cikin abinda zai nuna cewa wannan addini na musulunci shine addinin karshe ko babu wani addini bayan shi shine Allah ya tsare wannan addinin ta da duk wani zamani duk wata al'umma da za ta zo za ta samu addinin ba ta zama ta zo ta rasa addinin gaba ɗaya ba a ce a addinin ya lalace ba kuma ita inda za a samu sahihin addini to ba kuma yadda za a tsare sahihin addini sai ta hanyar tsara sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba haruffan alkur'ani kadai Allah yake ya tsare ba ya tsare haruffan ka da ma'anoninsa bari tsare ma'anonin yana ka gaba da tsare haruffan domin ba a tsare haruffan ba sai dan ma'anar ta zama istiqamat haruffan tsare haruffan yadda suke ba a samu ƙari ba ba a samu rage ba ai dan ma'anar ta zama ta tsaya ne to za ka ga ashe tsare ma'anar shine gaba da komai ka tsare haruffan ma saboda dalilin tsare ma'anar ne su tsarar ma'anar alkur'ani ba su yiwuwa sai an tsare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samar da waɗanda koyaushe suke ta ƙoƙari wajen su ga tace sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sun nuna wa mutane ingantacciyar sunna da wacce ba ingantaccen hadisi da wanda ba ingantacce ba wannan duk yana daga cikin aikin Allah subhanahu wataala samar da waɗanda za su yi irin wannan aiki a kowane zamani a kowane lokaci saboda haka ko ina mutum yake da zarar zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to za a samu waɗanda su fito su fallata shi a filinsa zai tonu ba zai zama ya kwana lafiya ba dole sai an samu masu da maka eh, idan ma ya ɗan ji shiru na wani ɗan lokaci ne akwai sanda sirin nashi zai tono saboda ka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tsararriya ce kamar da alqur'ani yake tsararri to idan aka ambaci Alƙur'ani aka ambaci hikima tare da shi to alkitabu ana nufin shi karan kansa alqur'ani da muke sallah muke karanta a sallah alhikima din kuma tana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ambatan alqur'ani da sunna anan bayan ubangiji ya faɗi ni'ima wazkuru ni'matallahi alaikum sai ce ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma bayan ubangiji ya faɗi ni'ima a dunkule yace ku tuna ni'imar Allah da ya muku ku tuna ni'imar da ya muku ana alqur'ani ya shiga sunna ta shiga amma duk da haka sai aka sake ware su aka sake bayanin su kadai aka ce wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma wannan yana nuna maka cewa a duk wata ni'imar da Allah ya yi babu wata ta kai ni'imar saukar da alkur'ani da samar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wani ita ce mafi girman ni'ima da Allah subhanahu wataala ya wa dan adam domin at-takhsis ba'da at-ta'mim yadullu ala mazid ahammiya idan aka kawo abu a dunkule aka kawo shi a dunkule sannan aka sake kuma ware wani abin da ya shiga cikin dunkulallen aka ambace shi shi kadai to wani ya nuna cewa wannan abin da aka ambata shi kadai yana da wani karin muhimmanci da matsayi akan wanda ba ambata din ba saboda haka da Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum yace kuma wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma yana nuna maka girman wahayi girman ni'imar da take cikin wahayi na alkur'ani da kuma wahayi na sunar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka musulmi suna da abubuwa guda uku kamar da Ibn taymiya yake faɗa waɗanda sun same su ne ta hanyar nakali mutawatiri wato ganganku daga ganganku ba abu da ya so mana ta hanyar ɗaiɗaiku ba Ibn taymiya a cikin aljawabu sahih liman baddala dinin masih cikin abubuwa guda uku musulmi suna da su inda hum manqulan annabihim naqlan mutawatiran na farko lafzul qur'an wa ma'anihi lafzul alqur'ani sannan wa ma'ani allati ajma'a almuslimuna alaiha Ma'anoninsa da musulmi suka yi ijma'i akan su wai abinda musulmi suka yi ijma'i akan wannan ma'ana ce ta alqur'ani babu wanda yake jayayya akan ta alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halittu akwai wanda yake sabani akan wannan babu wani sabani akwai wanda zai ce shi wannan ma'anar anya ko duk yaban a ce ya tabbata ga Allah babu mai kauna mutukar musulmi ne ar-rahman rahim mai rahama mai jin kai tabbatarwa da Allah waɗannan sifofi akwai wanda yake ja a kansa babu to haka dan kaji har karshen Fatiha babu wani abin da ake jayayya haka dan ka shiga alif lam zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin har zuwa karshen alqur'ani zaka ga akwai ma'anoni wanda ajma alaihim muslimun musulmi duka sun yi ijma'i akan su sannan kuma alhikma a sunnal mutawatira sunan ta zo ta hanyoyi daban-daban wanda ita ma hikima ce da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam banda alqur'ani a gurare daban-daban ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci wannan hikima kama arsalna fiikum rasulan منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أرسلنا fikum rasulan kamar yadda muka ayanko muku da wani manzo minkum daga cikin ku tulu alaikum ayatina yake karanta muku ayoyin mu sune alqur'ani wa yuzakkikum yake muku tarbiyya wa yuallimukum alkitaba yake kuma koyar da ku littafi wal hikma yake kuma koyar da ku hikima aga annabi ya koyar da alqur'ani ya kuma koyar da wani abu sunan shi hikima ce hikimar ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya saukar maka ya kai rasulullah ya saukar maka da littafi shine alqur'ani wal hikmata ya kuma saukar maka da hikima kaga abu bi kenan Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan alqur'ani akwai wani abu alhikma da ita ma ya saukar masa ce wa 'allamaka ma lam takun ta'lam ya sanar da kai ko ya koya maka abin da baka iya ba wa kana fadlullahi alayka azima falalar Allah wato ta tabbata mai girma ce a gare ka haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa qurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma lake gaya wa matan annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ku rika tuna abinda ake karantawa a gidajenku na ayoyin Allah da hikima mai karatun shine manzo sallallahu alaihi wa sallama annabi shine mai karatun me yake karantawa a gidan dajin matansa shine littafin Allah da kuma hikima ita ce sunnarsa sauraka littafin Allah shine al'kur'ani hikima kuma shine abinda zo cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda sune sunnoninsa haka dole ne musulmi su koyi wannan su koyi wannan su koyi alqur'ani sana su koyi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ce addu'ar da Allah subhanahu da annabi Ibrahim alaihi salam ya roki Allah ya yi wa wato al’ummar larabawa ko mutanen makka inda ya musu addu’a rabbana wa ba fihim rasulun minhum ya tulo alaihim ayatika wa yi wa’allimun wilkitaba wa hikimata wa yi zakihim na ka’an talazizul hakim annabi ibrahim alaihissalam shi addu’o’in da yake cewa ubangiji wa ba fihim rasulun ta aiko da wani manzo cikinsu ya tulo alaihim ayatika da zai karanta musu ayoyinka ويعلمهم الكتاب يقوم لك كويدس للتاف والحكمة لك كويدس حكمة ويزكيهم كما يرق موسى تربية هنا تركة حالة ينسو إنك أنت العزيز الحكيم للي كي تيني مبوعي كما من حكمة وهكذا حشيثة النبي صلى الله عليه وسلم أتشنا حديث المكتام ابن معدي كرب عند إمام أحمد أبو داور سكرويته النبي أنا أتشوى ألا إني أوتيت القرآن fa mithluhu ma'ahu ala ku saurara lalle an bani alqur'ani an kuma bani wani abu irinsa Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani nabi yace kuma an bani wani abu kwatankwacin sa menene shi shine abinda Allah yake faɗa din alhikma alhikma ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yama daga cikin malamai magabata ba su yi wato kasa a gwiwa ba wajen fassara kalmar alhikima da ta zo a cikin ayoyin da cewa sunnar annabi ake nufi sunnar annabi ake nufi daga cikin magabata akwai yahya ibn abi kathir irin su qatada ibn al as-sadusi irin su imam shafi'i a cikin littafin sa ar-risala da sauransu duk sun ce wannan hikima ita ce ita ce alqur'ani ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama domin Allah subhanahu wata'ala ya umarci matan annabi sallallahu alaihi wasallama su rika tuna abin da ake karanta musu a cikin gidaddajinsu su na na alqur'ani da hikima alkitab kuma da aka ce kitabin alkitab din shine alqur'ani alhikima din kuma shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yake faɗa musu na sunnoninsa hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud da jami'ar tirmizi da sunan ibn maja hadisin abi rafi ya zo a hadisin abu sa'laba da wasu daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi yatihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaytu anhu fayaqulu baynana wa baynakum al-qur'an wajadna fihi فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت wa ومثله معه وفي رواية ألا وإنه مثل الكتاب annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada kuskura in samu ɗayan ku yana kishin gida akan karagarsa ko akan gadansa wani umarni daga cikin umarnin da nayi umarni da shi ya zo masa ko wani hani da yana hani da shi ya zo masa sai ya rika cewa bainana wa bainakum Kur'an. mu abinda zai zama hujja tsakaninmu da ku shine kawai alqurani fama wajadnahu fihi min halalin istahalalna ka rika cewa abinda muka samu a alkur'ani halal ne shine muka halatta wa ma wajanna fi min haramin haramna abinda muka samu na haram a cikin alkur'ani shine kawai haram na bici kada ku kuskura a samu wani ga shakar iska yana faɗa irin wani maganganu na bici ala wa inni utitul qur'ana wa mithluhu ko alkitaba wa mithluhu ma'ahu ku saurara lalle ni an bani alkur'ani an bani wani abu kwatankwacin sa a wata ruwaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innahu mithlul kitab shi ma wannan abin da aka bani kwatankwacin alkur'ani ne wato wajen hujja wajen tabbatar da hukunce-hukunce na shari'a kamar yadda alkur'ani yake hujja hakanan ita ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam take hujja yadda alkur'ani yake tabbatar da wani abu na hukuncin shari'a hakanan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama take tabbatar da hukuncin shari'a taba'an a istiqlalan ko dai ta tabbatar da abinda alkur'ani daman ya tabbatar da shi ko kuma ta zo ta yi bayanin wani abin da ma bai zo da bayaninsa ba wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ke jan hankalin musulmi kan cewa su tuna wannan gagarumar ni'ima da ya musu haka babu wata ni'imar da Allah subhanahu wataala zai maka irin kazanto musulmi kuma ka zanto kana rike da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi duk wata ni'imar da ka samu bayan wannan to kasa da wannan take in dai ka samu wannan to ka gama samun ni'ima ta duniya da lahira saka babu ni'imar da ta kai wannan duk kuma wanda yake da wannan to kada ya ce kada ya rika kokawa cewa yana cikin wani garari ko yana cikin wani hali na kunci matukar Allah ya barka da kitabu sunna ka duba ka ga mutane nawa ne suke gararan ba musamman inda suka sa gaba ba fi tsuguyanihim ya amahun suna ta wato suna ta ainihin dimuwa da fagamniya a cikin shishigin su ba su san wannan ba to Allah subhanahu wataala ya haskaka maka rayuwarka kasancewa akwai wasu wani kundi a gabanka wanda shine zai sa ka zai hana ka kuma duk sanda za ka yi wani aiki za ka yi kokarin ka haskaka da waɗannan haske guda biyu hasken wahayi babu shakka wannan kai kake tafiya a cikin haske a rayuwarka kuma haka za ka tashi hasken nan zai bi ka a kabarinka haka nan za ka tashi a cikin haske ranar gobe kiyama nurun ala nur Allah ce wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani Allah masanin komai ne fa Allah subhanahu wata'ala anan yana umartar bayansa cewa su kiyaye dokokin Allah cikin dukkan al'amuransu su yi abinda Allah subhanahu wata'ala ya yi musu umarni su aikata sanan su guji abinda ya hana su su lizimci riko da hukunce-hukuncensa kada su ketare iyakokin da ya shata musu zan suna ji ko da yaushe cewa ilimin Allah kewaye yake da komai babu abin da Allah bai sani ba ilimin Allah mutlaki ne sakakke ne babu inda babu shi babu inda baya shiga saboda haka duk abin da za su yi ko su bari Allah subhanahu wataala ya san shi kuma akan haka zai musu takayya gwargwadon abin da suka aikata wanda ya aikata alkhairi ya ga alkhairi wanda ya sharri ya ga sharri saboda haka yana daga cikin kamalar ilimin Allah subhanahu wata'ala ta da cikin kamalar iliminsa shar'anta waɗannan hukunce-hukunce da ya yi mana ya shar'anta hukunce-hukuncen aure da saki da abubuwan da suke wato suke da dangantaka da wannan wannan duk yana daga cikin kamalar ilimin ubangiji kuma ya yi su wato cikin kwarewa ta yadda za su dace da kowane zamani babu wani hukunci daga cikin hukuncen-hukuncen Allah da za a karanta shi a ji cewa bai dace da zamanin da ake ciki ba ko a karanta shi a wani guri a ce bai dace da wannan muhalli ba ko bai dace da wannan gurin ba babu shi kaga mutum ya faɗa haka to san zuciyarsa zai bi in kuma zai kawo nashi to gobe sai an waye gari kuma shi da kansa yana gyara ko kullum constitution amendment ake ba kullum kwaskwari ba ake kuma kullum wani ya zo sai ya ga cewa a cikinsa akwai wani abin da shi bai masa ba in ya tafi wani kuma ya zo ya kara gyara na nashi saboda tsari ne dan adam ba na Allah ba amma na Allah yana nan yadda yake in ya yi maka ka dauka an bai maka baka ji amma dai ba zai canza ba Allah subhanahu wataala ya shi fi gayatul ihkam kuma salihun li kulli zamani wa makan duk inda aka je aka sa shi ya dace babu abin da za a karanta maka ka ji cewa babu hikima a cikin sa tunda muka fara karatun waɗannan hukunce hukunce kun ji wani hukuncin da aka kawo shi ya zama bambara kwai eh bai dace da gurin babu duk wani sai ka cewa ai kuwa in ba da ba haka aka yi ba da an cutu sai ka cewa da ba a yi hakan ba to an cutu to wannan shine shine sune shine alamar kamala ta ilimin Allah subhanahu wataala duk wani wanda yake ah, ilimin duk wani wanda yake ji da ilimi to ilimin sa ah, binan kasir ne ilminsa bai taka kara ya karya ba ma utitu min ilmi illa qalila kuma mu duba mu ga yayin da anan ana maganar abin da ya shafi dawo da mace ko rike mace ko dawo da ita Allah subhanahu wataala ya gargadi cewa kada mutum ya dawo da matarsa da niyyar ya cutar da ita kaga niyyar cutarwa wani abu ne da yake zuciya yayin da mutum ya ce zai dawo da matarsa ba lalle ne a san menene a ba tana yiwa da gaske ne yana so ya dawo da ita domin ya ci gaba da kyauta ta mata su yi zaman arziki tare tana yiwa kuma ya yi niyyar dawo da ita ne domin ya huce haushi yana ganin abin da ta yi masa har yanzu bai huce ba babu wanda zai iya sanin hakikanin abin da yake cikin zukata sai Allah shine alimun bi zati sudur da gaske mutum yake lokacin da ce zai dawo da ita ko ba da gaske yake ba wannan wani abu ne da yana cikin zukata Allah kuma shi kadai ya san wannan to kun ga hikimar kare shi wato rufe ayar da kawo wannan bayani cewa wa'lamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani Allah masanin komai ne saboda in ya ja kunnan ku cewa wala tumsiku wannan ziraran li ta'tadu in ya ja kunnan ku akan wannan kada ku ga cewa wani abu ne a zuciya mutane ba su sani ba to mutane ba su sani ba Allah ya san manufar mutum domin shi bi kulli shay'in alim saboda haka wannan kuma har ila yau gabar tana nuna cewa abinda duk yayi bayanin sa a baya yayi shi ne cikin wato da cikakken ilimi da cikakkiyar hikima saboda haka wajibi ne ga mutane su miƙa wuya su sallama su jayu ga waɗannan dokoki na ubangiji kada su yi a kansu sannan Allah ya ce mu وإذا طلقتم النساء Gracias. Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa idza tallaqtumun nisa idan kuma kuka saki mata fa balagna ajalahunna sai suka cika wa'adin su na iddar su fala ta'dhuluhunna to kada ku hana su an kirkihna azwajahunna ka auri mazajen su na da idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan suka yarda a tsakaninsu idan suka yi yarjejeniya a tsakaninsu ta hanyar da ta dace zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan shine ake muku wa'azi da shi wato ga wanda yayi imani da Allah daga cikin ku yayi imani da Allah ga ranar lahira zalikum azka lakum kuma wannan shi yafi muku alkhairi wa athhar shi yafi muku tsarki wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine yake sani ku ba ku sani ba ah, wannan Allah subhanahu wata'ala a wannan ayar bayan a can baya ya yi maganar sakin mace ta shiga idda ta kusa gama idda Allah subhanahu wata'ala ya jawo hankalin mazajensu cewa har yanzu akwai wata dama idan har kuna ganin za ku ci gaba da rayuwa to ku dawo da su ku ci gaba da rike su إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو bi بمعروف ubangiji subhanahu wata'ala ya kirawo su cewa ku mazaje kuna da wannan damar har yanzu lokaci bai kure ba tunda bata fita daga idda ba a nan kuma sai Allah subhanahu wataala ya zo da batun matan da suka gama idda su sun yi musu saki daya ko saki biyu sun gama idda to su kan gama idda to sun samu yancin kansu yayin da suka zo za su sake komawa wato mijin mazajensu na farko da suka sake su za su sake dawo da su to su ne Allah subhanahu wataala yake magana da su kan cewa a nan ma akwai dokoki na ubangiji su wani wataala da ya shirya wanda ya kamata ku yi la'akari da su Allah cewa idza tallaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala hunna an yanke yankihna azwajahunna wannan khitab din wannan maganar gaba ɗayan ta za mu fahimci ta akan cewa musulmi ko mu'minai Allah yake magana da su a dunkule dan ba zai yi wuka ce tallaqtumun nisaa wasu ne sannan wala hunna wasu ne daban domin ba zai yiwu yi zama sharaɗi da jawabin sharadi ko zama daban-daban ba saboda ka jihar da ake magana a kanta su musulmi gaba daya a cikin musulmin nan akwai mazajen aure akwai kuma waliyan matan da aka aura don haka kowanne daga cikin musulmi zai iya zamantowa shine mai yin sakin ko kuma shine wanda aka saki wata abarwalicinsa zai iya zama daga cikin al'azwat zai iya zama daga cikin al'auliya shi yasa magana sai ta zan gaba ɗaya ta shafi musulmi ne gaba ɗaya don kowanne zai iya zama haka in yau bai zama shine mijin ba gobe zai iya zama shine mijin in yau bai zama shine waliyin ba gobe zai iya zama shine waliyin saboda haka jihar da ake fuskantar da maganar guda ɗaya ce ba da yawa ba ce sai dai a nan kasancewar an jingina ayyuka biyu daban-daban kuma masu kishiyanta juna ba zai yi su zo fito daga mutum guda ba dole ne a samu da bambanci kan wasu waye suka yi su a nan akwai saki akwai saki akwai kuma hana mace ta koma wajen mijinta kaga ba zai a ce wanda ya sakin ba kuma shine yake hana mace ta koma wajen mijinta saboda ka dole a nan kuma a ce cikin musulmin nan ga waɗanda ake nufi da wannan magana idan tsallaktumun nisa ana nufin su al-azwaj idan ku mazaje kuka saki matanku fala ta'dhuluhunna kuma ana nufin su waliyan waɗannan mata da aka saki amma dukkanin su gaba daya ai suna karkashin inuwar imani mun tsarkare shi musulunci saboda haka jihar da khitab ɗin ya fuskanta ɗaya ce illa iyaka anan tunda kowanne an ambaci wani aiki an ambaci talaq an ambaci al'adlu to kowanne akwai wanda ya yi shi an fahimta Allah ce idza tallaq wa idza tallaqtum an-nisaa fabalaghna ajalahunna idan kuka saki mata sai suka cika wa'adin A nan, a baya za mu ga ayar da ta gabata ita ma haka aka buɗe ta tallaqtum an-nisaa fabalaghna ajalahunna nan ma fabalaghna ajalahunna amma akwai bambanci tsakanin bulughul ajal a can da kuma bulughul ajal a can kamar yadda imamu shafi yake cewa dalla siyaqul kalamaini alaftiraqul bulughaini yadda maganar aka koro ta ta zan daban-daban ce to wannan ya nuna bulogul ajali din anan daban a can ma daban <coughs> can ana maganar kwa iya dawo da su kaga bulogul ajali kenan ana nufin sun kusa fita daga idda don ba a cewa mutum ya dawo da matarsa alhalin ta gama idda maganar komai ba ta so ba sai dai a sake sabon aure idan akwai aure tsakaninsu sauraka tun daga maganar zai iya dawo da ita muka fahimci cewa zai iya kome muka fahimci cewa bulogul ajali a can yana nufin sharafal inkiza yana nufin ta kusa gama abin da shi yasa da muka zo fassarar muka ce fa balagna ajalahunna sai suka kusa suka kusa cika wa'adinsu a nan kuma sai muka ce sai suka cika wa'adinsu babu magana kusa dan nan magana ake kada ku hana su su aure ai in dai har tana nan a matarsa maganar wani aure sabo ai bai taso ba to shi kenan ta fita daga yadda ake nufi nan wanda yana daga cikin balagar alkur'ani na daga cikin hikimar alkur'ani da ba za ka same shi a maganar kowane irin dan adam ba saboda ka magana ce ga ta yi kama da juna amma kai daga karantawa in kai mai hankali ne za ka gane cewa waccan maganar ba ita ce a nan ba waccan daban wannan daban sauraka ubangiji a nan yana maganar matan da suka mazan da suka fi matan su har matan suka gama idda kuma saki na ɗaya da na biyu saki na ɗaya ko na biyu ba saki na uku ba don saki na uku ba a maganar cewa za su sake auren su amma maka bayanin wannan a baya sauraka ana nufin tsalqatul ula aw tsalqatul thaniya sauraka al ajal anan idda al'adlu kuma a nan al'adlu fala hunna, kada ku hana su al'adlu shine al-man'u ko al-habsu ko at kada ku matsa musu kada ku hana su kada ku tsare su ku ce ba za su auri mazajen su na da ba wannan kalmar al'adl tana nufin ka hana mutum tare da takurawa tare da matsawa hmm? shine shine kalmar al'adl take nufi shi sa ko a larabci idan suka ce da'un udan da'un obal suna nufin irin cutar da take ci take cinyewa cutar da take jin magani ita suke sifantawa da kalmar udal to shi ne kaga kalmar udal tana nufin tsananin tsananin hanawa a larabce suna amfani da kalmar adlu sama ma a larabawa suna nufin mutum ya hana matarsa ya hana wacce take a bar walicinsa ta auri wanda take so ta aura a shari'a kuma idan aka ce al'adlu ana nufin wato wani ya hana wani ba tare da wato ta hanyar da bata dace ba a hana ta auren wanda ya dace ta hanyar da bata dace ba shine al'adlu Allah ce kada ku hana su an yankihna azwajahunna su auri mazajen su ce su auri mazajen su ana aka jingina musu auren aka ce su auri mazajen su tunda cewa an sani mace aurar da ita ake yi ba aura take yi ba to amma dan a nuna maka cewa a nan an ba ta dama ta zaɓi wanda ta ga yayi mata sawa'un mijinta na farko ko ko wani sabon mijin shi yasa sai aka jingina auren zuwa gare ta dan a nuna cewa da yardar ta za a yi ba a ce an tunke ho azwaji an tunke ho hunna azwaji hunna ba sai an yanke hina su su aura da kansu saboda wannan yana nuna riba da abin nan kuma sannan kasancewar shi auren shi ake magana a kansa shi ake magana akan hana shi saboda aka sai ya zo aka jingina musu su a abinda sannan aka kira su a zuwa ce duk da cewa ya saki ta ta gama yadda ta fita daga matarsa amma kuma an kirawo ta matarsa aka sake kiranta da matarsa tare da cewa ba matarsa ba ce yanzu matar mai rabo ce ko shi ko wani daban ba matarsa ba amma duk da haka sai Allah kirawo ta matarsa bai itibari makan akwai abinda laraba su cewa itibari makan ko itibari mata ya kun abu ya riga ya wuce amma bai daɗe da wucewa ba to hararo wannan abin da ya wuce sai a kira abin da sunansa kamar nan ta zama matarsa ba su daɗe da tarabuwa ba ba ta daɗe da zama saboda haka sai aka lura wannan kusancin lokacin sai aka kawai sa mata suna abin nan matarsa kuma kiran kiransu da matansu don a ƙara ƙazanta maka wato hanawar wato ka hana shi a wurin matarsa ai kaga tun aka kira shi matarsa kai kanka za ka san cewa to a ka shiga tsakani kamar shiga tsakanin miji ne da matarsa to don a ƙara ƙazanta maka sifar hanawar sai aka ba su sunan matarsa eh, saboda kuma a nuna maka cewa su suka fi cancanta da su wanda za mu yi magana a kan wannan insha Allah a karatunmu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh